Rumbun ajiyar abincin ɗalibai yana taimakawa yare ɗalibai 'ya'yan makiyaya da suke rayuwa nesa da makarantun boko iyayensu kuma suna yawo ne na tafi da gidanka hamase funjurku mai kula da wannan rumbun ne a makarantar kula da ƙananan makarantun boko na alit ya bayyana yadda suke kula da wannan rumbun Ici chez nous, c'est des enfants Anan wuri mu ƴaƴan makiyaya ne ke akwai, kenan mutane ne da ba wuri guda suke ba, suna bin dabbobin su ne zuwa kiwo. Idan ana buƙatar yaro ya yi karatu, dole sai an ɗauki matakan da zai tsayawa a a makaranta samar da wurin abinci na dalibai na daga cikin waɗannan matakai domin idan ba ɗauniyoyin ciyarwa ba za a iya rike yara nesa da iyayensu ba saboda haka ya kamata ya zamanto akwai abinci a dakunan ajiyar abinci ko da wani lokaci shin waɗanne matsaloli ne kuke cin karo da su wajen kula da wannan rumbu ajiyar abincin ɗalibai matsalolin da ke akwai a nan musamman a shekaru biyu na baya-bayan nan shine rashin kawo abinci a wuraren ajiyar abincin na pam yau shekaru biyu kenan da ba a samar da abincin a waɗannan wurare da pam ke kula da su shin ko kun san menene dalilin muna tsammanin yanzu pam tana fuskantar matsaloli da dama sha'anya ana samun wadataccen abinci ga ɗalibai makiyaya sau uku a wuni da kuma ɗalibai manoma sau biyu a wuni yanzu haka akwai inda babu abinci sam duba da matsalolin da ni bayyana muku amma akwai iyaye da ke iya bakin kokarin su inda suke tarbata kuɗaɗe saboda haka wuraren abincin na ci gaba da amfani amma hakan bayyana nufin ana baiwa yara abinci akai-akai zama regular. Da yake wasu rumbun a shirin abincin ɗalibai ba a samun abinci ko wannan yana taimakawa wajen rashin halartar ɗalibai a makarantun boko. Idan babu abinci a akai-akai dole sai an samu yaran da ba su zuwa makaranta kullum a wasu wurare ko ma yaran su bar makaranta a latilas domin yaro bai iya tsayawa makaranta ciki da yunwa. Wani bangaren kuma saboda babbar tazarar da ke tsakanin makaranta da gida dole yaro ya bar karatu domin bai iya zuwa su uku a kowace rana. Idan misali wannan rumbun na ɗalibai bai da abinci a ciki, me ya kamata gwamnati ta yi? Gwamnati ita ma tana wa cimaka a wasu makarantu ɗari bisa ɗari, sannan tana taimaka musu da wasu kaya kamar kayan miya da sauransu. Nauyin da ya rataya a kanmu shine mu wayar da kan iyayen yara domin su gutsira daga abin da suke da shi saboda makaranta ta ci gaba da aiki kafin abokan hulɗa su yunkura kuma ai ba za a iya dogara kullum da abokan hulɗa ba.